الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sarki farzuwa yau sha shida ga watan ramadan dubu da dari hudu da arba'in da shida hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da Makka zuwa Madina da kuma daidai da sha shida ga watan March dubu biyu da ishirin da biyar za mu ci gaba da karatun tafsiri kuma da suka saba yau insha Allah ta'ala za mu fara daga farko suratul ma'ida suratul ma'ida sura ce madaniya tana da ayoyi 120 an sa mata suna al-ma'ida saboda a ciki da aka kawo labarin alma'ida alma'ida ba na shi ne wato gabaki na abinci na saboda aka da zan gudu gani a ƙarshen tura an kawo labarin hawariyun sahabai annabi isa lokacin da suka ce da annabi isa shin ubangiji ka zai ya saukar mana da gabaki na abinci daga sama mu ci domin mu kara imani mu kara tabbatar da cewa lallai kai annabi ne to saboda wanda ne aka sama wannan sura a wasu ma'ida ana kuma kiranta suratul hukum wato suran da take magana akan riko da alkawura da kuma cika yarjejeniya kamar da haya ayatun farko ta ambata na'am daga cikin farin da ita ce surar da aka saukar wa manzara sallam alhali yana kan rakuni wannan sura ita ce surar da aka saukar masa manzo Allah yana kan rakuni sa kuma da aka tashi saukar masa da surar sai ya zama to kamar da kuka sani wahayi yana da nauyi wanda Allah ce inna tabbi alayka qawlan thaqila daga duk sanda wahayi ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai jikin sa yayi nauyi daga yana kan wannan rakumi da wahayi ya fara sauka sai nauyin yayi ma raƙumin yawa har rakumi ta kasa daukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da manzo Allah ya sauka da wannan raƙumin haka nan kuma sana daga cikin wato ayi surori guda bakwai a cikin alƙur'ani wanda manzon Allah sallallahu yana cewa Allah subhanahu wataala ya bani a madadin littafin at-taura zo bayan surorin na Al-Qur'ani. yana daga cikin manyan manyan abubuwa da wata sura take da suke karantarwa akwai maganar tauhidi za ka karanta da mu abubuwan da suka shafi ita Allah da bauta da kuma barin shirka haka da kuma surar za ta karanta da mu abubuwa da suka shafi hukuncin hukuncen shari'a kama abin da ya shafi hukuncin farauta da kare misali abin da ya shafi hukuncin yanka abin da ya shafi hukuncin ihrami abin da ya shafi hukuncin kafara ta rantsuwa abin da ya shafi hukuncin sata da ta'adanci da ya da barna bayan kasa sai irin wani makamantar su za mu ga mutum zuwa na ruwa haka na kuma surar ta zo da kisoshi da labarai daga ciki akwai labarin ƴaƴan annabi adam haka na kuma akwai labarin hawariyun tare da annabi isa da makamantar su haka na kuma surar za ta kasa da mu a wata yadda ya kamata musulmai su tsara alaƙarsu da ahlul kitab na'am yayi kamata mu yi mu'amala da ahlul haka na kuma sura za ta bayyana mana wasu daga cikin halayen yahudawa da nasara a sauran abubuwan da sura take karantarwa Allah wani wata ala yi mana jagora da na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالأصول أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مدل الصيد وأنتم حور إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب Allah subhanahu wataala ya fara da kira zuwa ga mu'minai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani awfu bil hudud cika alqawra dukkan da kuka yi alkawali cika? duk sanda kuka yi yarjejeniya kan wani abu kowa ya cika alkawarin da ya yi game da wannan yarjejeniya kawo abu ne wanda ya shafi kasuwanci ko abu ne wanda ya shafi amana ko wani abu da ya shafi alaka sakanika da Allah subhanahu wa ta'ala ayyuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya kwallanta mana alkawari da muka yi a kan cewa za mu ci kasu za mu yi ko abu da ya shafi alwashi da bakance da sauransu kowane irin alkawari da mutum ya yi to Allah subhanahu wataala na kiran shi da ya cika matuka ba su saba wa shari'a ba amma da manzara kuma suna na cewa kullu shartin laysa fi kitabillah wa huwa batil walau mi'atu shart duk wani sharadi da mutane suka yi na wani yarjejeniya matuka ya saba wa littafin Allah to tacce ne ko da ku sharadin dari ne na haka da Allah subhanahu wataala ya kira mu da mu cika alkawura ana nufin wadanda ba su saba ma shari'a na sai ce uhillat lakum bahimatul an'am an halatta maku dabbobin nima dabbobin ni'ima halal ne gare mu irin su rakumi irin su shanu da raguna da makamanci su Allah ya halatta mana za mu ci mu amfana da duk jikin yace illa ma yutla alaikum sai dai abinda aka karanta mu mana daga cikin da dabbobin ni'ima akwai wasu dabbobi waɗanda aka haramta su saboda wasu dalilai su ne Allah subhanahu wa ta'ala zai ambato mana su a aya ta 3 za mu gansu yana ba ta magana don haka da yace illa ma yutla alaikum yana nufin abubuwan da za a karanta mana nan gaba kadan a ayo a aya ta uku waɗannan dabbobi an haramta su sai yace ghaira muhallis sayd wa antum hurum kuma ba tare da kuna masu halatta farauta ba wa antum hurum alhali kuna cikin harin mana bai halatta ga mutum ba ya yi farauta idan yana cikin ikirami ba mutum ya zo zai aiki hajji ko zai aiki umra daga sanda ya dauki niyya ya shiga cikin ikirami ya ce labbaik Allahumma hajjan ko kuma labbaik Allahumma umratan to daga wannan lokacin ya zo haramu akan shi ya yi farauta ina ba dan ba zai yi farauta ba sannan ba zai tiniki wani ya yi ba ko ya ma nuna ma wani wani dabba ya je ya yi farautar shi haka na kuma idan mutum na cikin haramin makka ko haramin madina sadika duka harami ne a kansa ya yi farauta wannan shi ne abin da ayan take mafi da ta ce zaira muhalli tsaini wa an tu ba tare da kuna masu halatta farauta ba alhali kuna harami yace inna allaha yahkumu ma yurid lallai Allah subhanahu wata'ala yana hukunta abinda ya dan dama Allah subhanahu wata'ala shi yake ba da hukunci da abinda ya ga dama kuma ba wanda ya isa ya ce masa me yasa ina ba ta gane idan mun fahimci hikima da ke cikin hukunci fa biya wa ni'ma in ma ba mu fahimta ba to a matsayin na mu'mina ya kamata mu san cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne hakim ba zai yanke wani hukunci ba tare da wata hikima ba cikin ta ina ba ta gane sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka imani la tuhillu sha'air Allah wato kada ku halas wato kada ku keta eh kada ku keta alfarman alamomin Allah subhanahu wa ta'ala na'am kada ku keta alfarman alamomin Allah subhanahu wa ta'ala abin da ake nufi da sha'ir Allah nan alamomin Allah subhanahu wataala su ne wuraren da ake gudanar da aiki haji irin su kaba wurin da ake yin tawafi irin su zuwa su Safa da Marwa nan da ake yin sa'i irin su Jamara inda ake yin jifa kamar da mutane suke cewa jifan shaitan ina wazan gal da su Mina da su Arafa ina fatan waɗannan sha'air ne alamomin addini ne ya kamata a a girmama su bai kamata a keta alfarmansu ba ta hanyar aikata laifuka a waɗannan wurare ko faɗin maganganu da ba su ba ko yi wani abu da ya saba ma shari'a ta musulunci a waɗannan wurare ina ba ta mugane ma'ana mutum ya keta alfarma wato mutum ya saba wa Allah a waje waɗannan wurare haramu ne idan kuma ya zo ya aikata a cikin waɗannan wurare to laifin ya fi girma ina ba ta mugane kuma girmama waɗannan wurare yana daga cikin alamomin imani alamomin takawa shi yasa Allah subhanahu wataala yace mana wa man yu'azzim sha'air Allah yace fa innaha min taqwal qulub ina ba tambare to daga Allah subhanahu wataala ya haramta mana keta alfarman alamomin Allah subhanahu wataala da kuma sarawa ma wadanda koda ba wurin a wuraren gudanar da aikin hajji ba kamar masallaci tana da alfarma wanda mutum ya keta alfarma masallaci ba kamar alkur'ani ina fata mu gane da duk wani abubuwa da suke nuna addinin musulunci ya kamata mu ya girmama su da ya kamata mu ya da su wurin wata ba ko kuma abin izini ba na sai ce wala shahrar haram haka nan kuma wato wata ne alfarma idan ana cikin wata watanni ne alfarma ya kamata a girmama su ne shawwal zulqada zulhijja da kuma me da kuma rajab waɗannan watanni guda hudu suna da alfarma ina ba ta magana haka na kuma watan ramadan da suke ciki shi ma tana da alfarma da ya kamata mutum ya kesa alfarman waɗannan watanni ba yace walal hadiya haka na kuma hadaya na, hadaya dabba da mutum ya ware zai hadaya da shi a aikin haji ko kuma ko a gida ma zai hadaya to ya kamata a girma mai wayar abubuwa haka na kuma walal ala'i, haka na kuma dabbobi da aka wato sanya masu abun wuya domin a nuna cewa wato an ware su ne domin yanka a haramin maka, wani shi mana alkala'i a wancan lokacin lokacin za a zama da manzan idan mutum zai tafi aikin hajji yana fatan gane to dabbar da zai zai yanka zai hada da shi to akan sa ma wannan dabban abun wuya sai da duk wanda ya ga wannan abun wuya to ya san cewa wannan dabba musamman ta musamman ce za a kai ta haramin makka ne a yi sadaka ne ta a yanka ta a can a yi sadaka saboda ba wanda ma zai zo kusa da wannan dabba ya yi kokari ya ya sace ta ko kuma ya ya keta alfarma ina ba ta mugani wannan shine walal ila sai ce wala aminal baita alharam haka na kuma wanda ya nufi ziyara zuwa ga dakin harami to shi ma ya kamata a kyale shi ina fata mana kada a kama shi ko a kashe shi ko a wulakanta shi ko a yi masa wani abu da bai dace ba ta haka duk wanda ya nufi makka to ya kamata ya zama to an kyale shi domin makka gari ne a mitacce to shi yasa da mutane da dabbobi da suke ciki ya kamata su suna cikin aminci ina wata magana wannan ayar ma suna cewa a haka ya kunshi kowa da kowa da musulmai da kafirai to amma kuma daga baya an cire kafirai daga ciki tunda Allah subhanahu wa ya ce mana innamal mushrikuna najas yace fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim nada to daga su kafirai ba yanda za mu da su su shiga cikin garin Makka ko su je haramin Makka ina ba ta bane na amma duk wani musulmi to inda ya zafi aikin hajji to ya kamata ya zama so zai tafi da cikin cikakken aminci ba tare da yana jin tsoron wannan abu ba a hanya ko a cikin garin makka na shine wala amina albayt alharam yace yabtaguna fadlan min rabbihim wanda ya dace yana zuwa dakin harami yana neman fadlan daga wurin ubangijinsa wa ridwana da kuma yardansa na'am ya ce wa iza halaltun fado Allah ya ce idan kuka kwance harami kuka fita daga ihrami da fasfadu za ku iya yin farauta idan kuna so ina ba tabbata kamar da wannan fada yanzu da zara ka doki niyya ka ce labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umratan to haram ne akan ka haram ne akan ka kai farauta da zara kuma ka gama ka sauke aikin haji ko aikin ah, umra to shikenan ya zama to halal gare ka kai farauta idan kana so ina ba tabbata malaman usul suna da bayanai da yawa da suke a nan suna cewa duk sanda ah, Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da ayi abu bayan ya haramta shi da wannan umarni ne ba kai tsaye ba za a ce umarni ne na waje ba sai da ce wato umarni yana komawa ga halin wannan abun kafin a haramta shi idan wannan abun kafin a haramta shi wajibi ne to a lokacin sai zama to wajibi na jari idan kuma wannan abun kafin a haramta shi mubah ne sai zama to kawai mubah ta haka asali mubah ne ya halatta mutum ya yi farauta idan yana so sai kuma aka zuwa kace kana cikin halin ihrami kakka yi dan haka da aka ce idan kun kwance ihrami ku je ku yi farauta ba ana nufin kenan da zara ka gama aikin haji dauki makamin ka kama ka nufe ka nufe farauta ba haka kenan ba ana nufe daga yanzu ya sake zama tun halas gare ka ina ba ta mun gani na kamar umurin da aka yi ranar juma'a eh, Allah kuma kada yake cewa idan nudiya li salati yawm al-jum'a fas'au ila zikrillah sai yace wa zarum baya kaga nan an haramta ciniki da kasuwanci da zarar an kira sallah na juma ko ba ka wane daga ba kuma yace fa idan qadaytu as-salat fantashiru fil ard waqtahu min fadlillah ba ana nufi da zara an gama sallar juma'a ka tashi ka kama hanya zuwa kasuwa ka je kai ciniki ba la ana nufi tun da dama ciniki halal ce gare ka in kaga dama kai in kaga dama ka bari aka zo ka ce haram saboda sallar juma'a to bayan sallar juma'a kuma da aka ce fantashiru fil ard wabda min fadla ana nufi yanzu kuma an sake ba da dama in kana so kai in kana so ka bari to wannan shine to shi ma iri haka ne anan ina fata mun gani na'am Allah ce wa idan halaltum fasfadu sai ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu Allah ce kada wato shana'anu qaumin kiyayya eh, na mutane wadanda an saddukum anil masjid kiyayya mutane wadanda suka hana ko isa zuwa ga masallaci ya ji limannakum kada kiyayensu ya sa ku ku an ta'adado ku wato ku yi ta'adanci ko ku kesa da iyaka ina ba ta mugane jimana kasancewa wasu mutane sun maku ba daidai ba ya zama to kuna kinsu to kada hakan ya sa ko kuma idan kuka tashi daukan ramuwa ko kuma yin wani abu sai kuma ku wuce iyaka ina ba ta mugane malon suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan magana ne saboda abin da ya faru a shekara ta shida lokacin da manzala kula da sahabban na suka tashi daga madina za su je umra da manzala kula ya yi mafarki ya ɗin kansa yana yana tawafi sai ce yana fahimta cewa Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya je umra ne ya tara sahabbai suka kama hanya za su je su umra suna zuwa Hudaybiya kafiran maka suka ji labarin suka ce sam ba su yarda su shiga ba kaga sun hana su isa zuwa ga masallacin harami da aka yi aka yi aka yi daga karshe dai aka yi rikice a kan cewa su koma da za su yi umra wannan shekara ba sai dai shekara ta gaba sun koma sun kama hanya za su koma kenan sai suka ci da wasu mushirkai daga wasu gari kuma su kuma su za su je garin maka za su je su yi irin nasu na haji ina ba za mu gane sai sahabai suka ce sun da an hana mu shiga mu ma bari mu kama waɗannan mu hana su ce zuwa garin makamani shi ne Allah kuma ta'ala ce kada kiyayyen mutane waɗanda suka hana ku isar garin masallacin harami ya sa ku ku yi ta'adanci ina fata muku mutane na wannan shi ne dan haka addinin musulunci addini ne na adalci ina fata mu gane shi yasa so da yawa idan idan ana yaki da musulmai a wani gari malau take cewa ko da a garin ku ba yaki da ya kamata kuma ku dauki makami nan da ku kama kashe kafirai ba ina wata wanda suka wadannan kafirai ba su suka yi suka zalice ku ba ina wata wanda ne da irin wani irin shi ne a nan ina wata wanda kafiran maka ne suka hana manzala da sa shiga garin maka na haka ina ruwa wadannan kuma da suka je za su je maka yanzu da za su je za su je su kashe su kuma su hana to shi yasa Allah yake cewa kada hakan ya sa ku ku ce za ku za ku yi ta'adalci sai ce wa ta'awanu alal birri was taqwa Allah ce ku taimaki juna akan aikin alkhairi da kuma akan yin takawa wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku taimaki juna akan aikata zunubi da kuma udwan da kuma yin sabo ina fatan gani na daga addini yana so wato mu mu zama to masu taimakon juna ne wajen aikata alkhairi ina fatan gani kana iya taimaki mutum akan aikin alheri ko da ko ta ishara ne ina fatan gani kaga wani abu na alheri kai baka da hali ne? ka ga wani yana da hali ne? ka ce masu ga wani aikin alheri na idan yayi to kai ma zaka samu lada shi yasa manzon Allah yake cewa addadu alal khair ka fa'ili wanda yayi gauni

sai suka yi ma wani wani dan magana, sai wa da Allah in ya san wani mai guri wanda zai tallafa musu ya san musu alqur'ani kofi guda 25 shi kuma ya zai samu wani bawan Allah mai dan hali ya maka bani da gashi gashi gashi gashi nan da nan ba kawai ba da lokaci ba ya je ya siyo alqur'ani guda 25 ya kawo yake gashi nan ina ba ta gane ana ce mata jazakumullahu khaira mun gode yake a aini ne zan gode muku so da kun nuna kun ba ni dama na yi aikin alheri a cikin watan ramadana so haka ya kamata masu hali su da tunani idan ka zo musu da shawara na wani aikin alheri ya kamata su rurumi wannan shawara ne saboda mai kana taimakon su ne su sayi aljanna da dukiyarsu ina ba ta gane ba wai ka zo ka samu mutum yana da hali ka ce ana bukata alkurani ka sai sai a yi abubuwa sun yawa ba zai yi ba amma kuma za ka sami shi ya kashe kudin sa a abu da ba shi mana. ina ba tun kare to yanzu irin wannan wannan da uwan da ya mai magana ka gani shi ma ba shi ya saye mutafi ba amma kuma yana da lada kuma shi ya tsaya wanda shi ma'ana addalu alal khair ka fa'ili ina ba tun kare wannan ne ta'awun ta'awun alal birri wa taqwa ina ba tun kare mutunci juna akan mu yi aiki alheri mutunci juna akan mu samu takawa ina ba tun ko da wato tambayar juna ne ina fatan gani ba na wa kullum idan na haɗu da malibai ah, ah, ah, waɗanda suke aikin nyc cover musulmai ɗan kamisu da yawa daga cikin so ina haɗa su shawara da nake ba su ɗan kamisu shi ne nukan ce masu su dinga tambayan juna ina fatan gani ku dinga tambayan juna ku dinga ƙoƙarin da ya juna zuwa ga program su haɗu, su yi wa'azi ko da su bai tun malami ya zo yi masu wa'azi mana ku dinga bidiyan labarin juna saboda mai wani za ka same shi ya yi jami'a tun daga farko aji na daya har zuwa aji karshe bai lalace ba sai da aka tura shi bautan kasa nan ne kuma zai je lalace kuma jona wani sai je an tura shi wani garin da ba bai san kowa ba wanda ya san shi da haka duk abin da ya ganda ma yanzu nan zai aikata ina ba ta gare to amma kasancewa yana tare da yan wansa musulmai suna sa masa ido suna suna kai masa ziyara suna bibiyan lamarinsa to ko da saboda su zai ji kunya yin wani abu ina ba ta gani wannan shine ta'awun ala taqwa ina ba ta gani ta'awun ala taqwa dan haka yana da kyau mu dinga taimakon juna in ka ga wani abu da zai karawa dan wanka imani ka dace zuwa gare shi ina fatan bane in ka san dan wanka zai shiga wani abu wanda zai bata maka imani ta zai lalata maka akida kai kokari ka an karar da shi ya bar wannan abu wannan ne. Allah ta wala ta'awadu 'alal ithmi wal ibad ina fatan bane kada mu taimaki juna akan sabo da kuma ketare iyakokin Allah na sai sai yace wattaqullah yi tsoron Allah إن الله شديد العقاب لأن الله سبحانه وتعالى لأنني أفوبا نعم فلسة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الهنزير وما أحل لغير الله به والمنحرقة والمغلولة والمنخلقة والموصولة والمترجية والنصيحة وما أكل السمع إلا ما تشتهي وما أكل السبع إلا ما تستيتم وما بدر على النسل وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لإثم فإن الله غفور رحيم. طيب نعم الله سبحانه وتعالى يتمنى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة التي أنهرمتا مفروض شيء موجي نعم الميتة هي موجي وتدبع دا تموتو با تردا أي متى ينكا إرنسا شريعة إن الله تنقل وأن الشيء الميت وحرام لي أكمل مو مسلمين وشيء إرودا من ذلك na sai ya ce haka nan kuma jini an haramta mana shan jini ko cin jini na matambar jini da ake nufi nan shine jini da yake kwarowa shi ne shine ah, damu almasfo yana matambar jini da ke kwarorowa da mutum ya zo yan yankan shanu yanzu misali da zara ka sa mai kuka ka yanka za ga jini ya zuba ta irin wannan jini bai kamata a tattara shi a ci za a sha ko a za a yi wani abu da ba daidai ba ne wannan ne yana wata mugali na shi ne jini sai dai anta da manzal farautar ya halaka mana cin anta yana ba zan sai kuma ya ce wallahi mulkin da kuma namun alade namun alade haramu ne a musulunci ba a cin namun alade ya ce wa ma'uhilla da gairin lahibi da kuma wato dabba da aka yanka da sunan wani allah na wannan shi ma haramu ne shi yasa lokacin christmas muke yawan bayani cewa dabba da suka yanka musamman saboda wannan bikin nasu haramu ne ina fata mu gani haram ne musulmi ne shi irin saboda za su yanka sabawu sun yanka da sunan jizon ko kuma sun yanka da sunan allah amma kuma manufan shine bikin haihuwan annabi isa to wannan ya zama shi ya shiga wannan ayan amma ma ya li da llahi ina fatan bai. gani haka nan dabba da aka yanka da sunan Aljanu, ko dabba da aka yanka da sunan wani ko ma menene inda an yanka da sunan wani Allah to wannan ya zo sun haram ga musulmi ya ci wannan dabba sai ce wal munkhaliqa sai kuma dabba da ta mutu ta hanyar shaƙe ta ina wa tambayi dan mutum ya kama dabba ya shaƙe wannan dabba har ta mutu to ya zama harama kwanakin ba na je wa ga wani anguwa wanda yake tambaya na wani ya kama kaza ya murde wuyan har ka zai za a iya cin wannan sannan kaza zai cin haramu wannan ya shiga wani wal mulkhalifa ina wata magana wannan haramu sawawu mutum ne ya zo ya shaƙe dabba ya kashe ta ko kuma dabba ne da kanta ta saka kanta cikin wani wani wuri kamar da raguna cikin wani lokaci ragu za a ta yi makale wuyan ta cikin wani wuri ya yi ta ja ya yi ta ja ya yi ta ja har kuma da mutu idan dabba ta mutu ta wannan hanya ya zama to haramu a ci wannan dabba ina ba san wani ana shi mana wannan misali ba sai ce wani mawqudan al mawquda shine dabba da aka tace ta ta mutu ko kuma dabba ta ta mutu ta hanyar bugu eh, kamar mota ya zai bugi dabba ya zai ta mutu ko ya zama haramu a ci wannan dabba ina ba san wani ko mutum ya da kisan da ya tace dabba da shi ta mutu to ya zama to haram a cikin wannan dabba zai shiga karkashin wani mawawin ruwa ana masa magana na sai kuma yake wal mutaraddiya al mutaraddiya ita ce dabba da ta gangaro ta zo ta fadi daga sama yana wata magana idan dabba ta gangaro ta fado kasa daga sama ta mutu ta wannan hanya to ya zo ta haram masu wannan dabba ta lafiya tana cikin tafiya an haka babban rami ba ta sani ba ta ta fada da ta fada ta buji kasar ta mutu su zaro sun harama shi ko kuma wancan shekarar na wani gate ana tsaya da wani gate rago ya hau bene haka gidan sama ko ya aka yi da ragon ya hau wannan gidan sama ne ma ba sani ba amma dai an suna ta cikin ba haka da aka zo kuma ana kokarin kama ta da aka hau sai ta gudu daga gudun kuma kawai sai ta faru kasa to ban sani ba sai da nuna ba ya mutu bai mutu ba amma in da ta mutu da wannan hanya to shi kira haramun ne kace wannan dabbo ina ba zan almuhim almutaraddiya ne dabban da ta gangaro ta fada kasa daga sama wannan shine almutaraddiya daga nan kuma yake wannan nasiha annasiha shine dabban da wato aka tunkura ta daga kaho har ta mutu mana a samu wata dabba daban ta zo ta guji wani wata dabba da hunda, ta ji masu ciwo har ta mutu ta wannan daban ta zama to haramu ina ba ta mugar ta zama to haramu kone wani wani al'adar jahilci da ake a wasu yankunan ta sannan lokacin lokacin babban sanda. za ka dinga har dauka clip ake yana yadawa musamman kasan yarwa na ake wannan abu sai mutum ya je yin rago mai girma sosai mai karfi shi ma abokin ke sai nashi sai su ba ragon kayan maye sha ta zuwa ajiye su su yi karo da juna ta ta ma ce da wannan ta za su ne don dabba na yin bugi ga 'yar ba da sau shi kenan na ta zata wannan duk su wannan wannan haramun idan dabba ta kusa wannan hanya wannan dabba ya haram ba za a yi ya shiga karkashin annabiha ban ina zo lokacin zai ga wannan shi na nabiya sai kuma wa ma akala asabu da kuma abinda dabbobin daji suka ci ina mata wani da misali zaki yanzu nan ya yi farautar rago ko wani dabba ya ci daga ciki dabba ya mutu sai ya bar sauran ko bai halatta wani kuma zai dauki sa da ke jirgin bi ba ina ba zama ya zama haram wani shi mana umma akala asabu ina ba abunda asabu su ne dabbobin daji abunda suka ci suka kashe su haramu ne mutum ya ci ragowa sallata illa ma zakaitu na abubuwa da kuka ambata gaba gida ba za su to su to haramu ne sai dai abunda muka rika muka samu muka yanka ina ba samu gani idan dai misali mota ta buge dabba kafin ta mutu sai aka riske ta aka yanka bayan wasu halazaye mutu dabba da ta gangaro daga sama ta fado kasa idan kafin ta mutu an riske ta an yanka to shi ke na za ina ina matan gane mana wani nawa duka mata duka haramu ne amma idan muka samu dama muka riske su muka yanka su kafin su mutu to shi ke nan za a iya kiwon wani mana illa ma da su kai ina matan ne. sai ce wa ma zubiha ala nusu haka da kuma abinda aka yanka ma gunki ko gumaka to wannan shi ma haramun ina fatan gari da mutum da idan dabbar sa ya kai da wani gunki ya yanka ta a wurin haramun ko ya tafi idan sa ya kai kabarin wani ya je yanka ta a wurin ya zama sa haramu shi ne wani dawo ne ka zama wa mazu ina alal Ya ce wa an tastaslimu bil azlam haka nan kuma haramu ne akan mu ko akan ku ku nemi wato neman sa ta hanyar gidiya wanda shi ne al-istikbaru lil azlam wato neman sa'a ta hanyar kibiya wannan al'ada ce da jahilai suke yi a da idan mutum yana so ya yi wani abu bai sani ba abu ne wanda zai samu alhira ciki ko kuma ba zai samu alhira ciki ba to sai ya samu kibiyoyi haka guda uku ina wata gani sai ya rubuta a jikin daya zai rubuta aikata a jikin daya zai rubuta kafka aikata daya kuma sai ya bar shi haka ina wata gani guda uku ba daya if'al daya la tafa daya kuma sai ya bar shi haka sai ya saka su a cikin jakar da yake ajiye kibiyoyin ta. ina mata ma sai murda murda murda murda haka idan zai yi wani abu ya fasa zai murda sai kire da in wanda ya kire an rubuta aikata ku shi gina sai shi gaba da wannan abu sai zanta da wannan abu da yake so yi idan ya kire wanda ya rubuta kanka aikata ku shi gina ba zai ba kenan ma'ana babu babu babu sa a ciki idan kuma ya kire wanda ba rubuta komai ba a kai to shi gina sai ya sake gwada kuma zai sake tattara su ya sa ya sake murda kuma ya kire ba haka suke yi to wannan abun haramu ne saboda tamfi ne wannan abu ina ba ta gane Allah subhanahu wa ta'ala bai alakanta rabo ko rashin rabo da kibiya ko ko wani abu ba ina ba ta gane da haka irin waɗannan abubuwa haramu ne a kan musulmai su aikata waɗannan abubuwa sai ce zalikun fisk waɗannan abubuwa fasikanci mana fita ne daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala sabon Allah da haka bai kamata a yi ba sai Allah ce al-yawma ya isa allazina kafaru min dinikum Allah ce a yau wato allazina kafaru wadanda suka kafirta sun debe tsammani akan su karya addininku shine ya isa allazina kafaru min dinikum eh mana wannan Allah subhanahu ya saukar da wannan magana ne bayan fatuhu Makka bayan an samu nasara akan mutanen Makka to sai mutum musulunci ta yi karfi ina mata da haka babu wani kafin kuma da zai yi tinkari musulmai da ta zai fitine su har ya fitar da su daga addini don haka Allah ya ce al-yawm ya isa da zina ya isa kafaru min dinikum a yau wadanda suka kafita sun daina tsammani daga akan su karya addinin Da don haka Allah ya ce fala ta shaw kuma kada ku ji tsoron su wa khashawni ku ji na ina fata mun gane da musulmi sai kafi yanzu na so ba wani kafin kuma da za za ji tsoron sa kuma

ina ba ta mun a kan arfa a hajjin bambana da manzala sallam ya yi eh, saboda haka shi yasa lokacin a ranar da wani ne ya zama umar bin ya yake ce masa a wata aya a cikin alqur'ani inda mu ne aka saukar ma da wannan aya cikin littafin na taura tauraron da aka saukar da wannan aya da mu rike wannan rana a matsayin idi sun mara ce wani aya kina sai ya karanta ma kuma wannan aya kuma ya ce ai na san lokacin da aka saukar da wannan aya an saukar da ita ne a hajjin bankwana a filin arafa a ranar juma ina ba gamba Da haka Allah ya riga ya cika mana addini ya kuma cika mana nimominsa kuma ya zaba mana musulunci ya zama to addinin addini ta cika Da haka ba dama wani ya zo ya kirkiri wani abu da sunan ibada ya kara wa addini ina fatan gani shi sa Imam Malik yana cewa abinda bai zama to addini ba a zamanin manzan Allah to ba yanda za ya zama to addini yanzu yana magana a zamanin sa ina ko idan idan ko yana nan yanzu ya ga abubuwa da ake kofa mai zai ina fatan gani a addini ya riga ya cika da haka duk wani abin da bai zama to addini ba kafin a saukar da wannan aya to ba yanda za ya kuma wannan abu ya cika su ko da addini ta riga ta ce na haka musulmi su yi riko da addini a addini ina ba zan kada musulmi ya ya ce dole sai ya ciki wani abu duk wani babu wani aiki babu wani alheri da zai kai mutum zuwa ga aljanna a fatima manzo Allah ya mana nuni zuwa gare shi babu kuma wani sharri da zai kai mu zuwa ga wuta a fatima manzo Allah ya mana gargadi a sa da haka kawai muyi wato muyi koyi da manzala sallallahu alaihi wasallam kada mu kirki wani abu samu na'am sai Allah subhanahu wataala yace mana ah, yace faman yaqra fi masatin ghayra mutajanifin li ismi Allah sai faman yaqra duk wanda ya matsu ya samu kansa a halin lalura fi masatin saboda tsananin yunwa eh sai zama to yana bukatan cin wadannan abubuwa da da Allah ya haramta yanzu nan don haka kamar ne tura wanda yake cikin matsuwar halin lalura fi masate saboda tsananin yunwa zaira mutajanifin da isi ba tare kuma yana karkata bane zuwa ga sabo ba wai son aikata sabo bane a tsananin yunwa ne ya dame shi to irin wannan da mutum samu kanya cikin irin wannan hali to babu laifi sai ta da ce fa maha, ga ghafurur rahim lalle allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai yin ina ba ta mun gani da haka mutum na cikin tsananin yunwa ba abinci ba yadda za a yi to idan ya samu mushe to babu laifi ya ci amma zai ci ne gwargwado abinda zai toshe masa yunwa ina ba da zara ya ji yunwa ya tafi to shi kenan sai ya bari ba wai ya ci har ma ya yi guziri ba la ina ba zai ci da iya abinda zai toshe masa yunwa da mutum ya yi wannan to babu laifi insha Allah ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne kuma mai yin kai lokaci ya ta cikin zai mu ga nan abin da mun kana da lalai ba da inda muke da yayi kala ke hamdi sallallahu alaihi wa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aiwa malam a barat ya yanka kogoro ya rauta amma kogoro su ne ta ya tashi kuma an sha wa ana shekara da samun kamar

waɗanda aka yanka ya danganta wannan yanzu waɗanda suka mutu shige muke ne waɗanda ba su mutu ba to a nan kai tsaye ba za mu ce halas ne mutane su ci ba don ka su ci wani abu da zama su guba ba ka shi kawunan ina ba zama gani don haka gara su nisan cikin yin wannan dabba amma ba ka da ake misali wani abu ne wanda ba zai fitar da mutum ba suka yanka shi na za a iya kinama to amma a nan idan ya zama to da aka sa abu ne wanda zai iya kashe mutum ga gaskiya bai kamata su ci wannan dabban ba ina fata magana gara dai a inda bai mutu ba to in akwai yadda za a kai a kira likitoci masu kula da dabbobi su yi mata allura su yi mata magani har da ta warke su suke daga ya sai a yanka yin zaɓi mata su wani ba amma dai a lokacin su ci wani abu kuma ya zai fitar da su wani ba ne ba. Wani maganar da ta na da ta yi mene? na ya matuka an yanka yana ba don gane yankan ne ya kara sashi yana ba don gane ba ku za yi ku fahimci wannan idan yankan ne dai yankanka ne ya kara sa dabban to shi kenan za yi amma idan ba yanka ba har ta mutu to a lokaci ne ya zama to haramun ba za a yi ba ina ba don gane na a yi filaye da zai a tunanin cewa daga nan zuwa inda zai tafi zai iya kai shi zuwa cikin da ya yi ba saboda hanya ya matsayin idan yana zato mafi rinjaye tare da shi shine kafin ya isa garin da zai je ba zai sake samun wani abin da zai ci ba yana ba samun gani to a wannan yanayin wasu malamai sun halitta masa zai yabe ko ina ba samu gane gurgurda abin da zai ishe ki ya kai inda zai zai samu abinci da zara kuma ya samu to ya zo sun haramu a ke ya ci wannan mutum ina fata mu gane na amin alaikum ya ya ya ta wannan shi ne kuskure da ya yi shi da wuyan da ya yi yana eh, matsaye eh, saboda mai idan misali da yin harbi tuntun, ina fatan gane tuntun ya ta fari ya barta ina fatan gane ta mutu sai ya zama sun harbin sa ne ya kashe tuntu to a lokacin ya halatta yi ina magangare to amma yanzu dabban bai mutu ba ya zo kuma ya kira wuyan ta dawo karkashin wal kasu gina ina magangare babu laifi wanda zai ce sai ya ce bismillah ina magangare yin bismillah kafin mutu ya yanka da yawa daga cikin suna gani sunna ne ina ba zama kasancewa mutum bai yi bismillah ba musamman iya zama to saboda mantuwa ne ina ba zama haka mu zai haramta shi dakon ba sai ka yi bismillah tun da dai kai musulmi ne sai ka bismillah ne ina ba zama ne barin bismillah da gangan shine abin da yake haramu dan haka idan ya harbe ta ina ba zama ne idan ya ya harbe ta ta zo kuma ta fada a kasa sai ya barta ta mutu a lokacin zai yi ina ba zama ne a cikin hadisin sa'alaba shi kuma wani abu ne mai kama da wannan shi kuma ya ce ya harbi tsuntsun tsuntsun ta fado a cikin ruwa ina ta gane sai ta mutu ba nan manzo da ke karkace saboda ne bai sani ba harbin ne ya kashe dabban ko kuma ruwa ne ya shiga hajjinsa ya mutu ina ta gane sai manzo da ya hana shi kun fahimci wannan yawa amma inda misali ba kan ruwa ya faru ba a kasa ne haka zai iya ce abin babu babu so bai kamata ya zo ya rike ta kuma ya ya ya ci da ba? wannan shine karatu mu gobe insha Allah na ta za mu karanta wannan aya daga da za mu shiga bayanin farauta da kare ya halatta ina mun da za mu karanta gobe insha Allah ya halatta mutum yayi farauta da kare dan zo sakin kare ya fadi bismillah sai ya saki kare ina wata magana duk abin da karen ta kama ta kashe kuma ta kawo mashi ba tare da karen ta mara ki ba za mu yi bayani ka'idodin farauta da kare gobe insha idan karen an koya mata farauta ta kuma je ta kama nama dabba ta kashe ta kawo ma mai karen ta lokacin halitta yi amma idan karen da aka sake ta an yi bismillah ta je ta kama farautar ta kashe sai ta fara ci ta wani ya haram ina ba ta wani haka manzo Allah sallallahu ya faɗa cikin hadisin Adi bin haji za mu kana wannan hadisin gobe insha Allah sai mun zo aya ta gaba na'am alaihi salam ina da wani وما أحل لبسم الله وما وما wa ma uhilla li ghairi Allah shine dabba da aka yanka da sunan wani Allah ina ba tambaya sani kirista ya zo yankan ya zo yankan dabba ya ce in the name of jesus sai ya yanka wannan ya zanto wa ma uhilla da ga islam gane ko to wa ma zubiha ala nusu shine dabba da aka dauke ta zuwa gaban gunji aka yanka ma wannan gunji yana ba tambaye shi uhilla ne gari ba sai an je gaban gunji ba a dukkan da mutum yake san da ya zo yanka ya yanka ne ya yanka da sunan wani ki Allah ya kira sunan wani daban ina wata mun to a lokacin ya zama to amma uhilla ne ba ne, rubi ya zama kuma ya doki daban zuwa gaban gumi ina wata mun sai ya yanka والموقوضة kaji wani kuma da mai cewa kafin islama da kai ta wanda aka yi. Sabon da kuka rike shi kafin ya mutu aka yanka shi. Wasu malamai kuma suka ce idan ka zo wani wani cewa idan ka ga cewa abin da zai yi rai ba. Don duba yin ne da su yi cewa wannan abin ko da kake za ka zo ka yanka ne da zai tashi kuma ba. So yanzu mun yi wanda yake za ka yanka. Bayan in zai yi ya cewa zai yi ribani ko za ku yi za ku yi wanka ne ne ni ma ban san akan me suka gina wannan bayani ba So da rai dai yana hannun Allah ne ko ba ka bane ko ko ba ka bane eh ba wanda ya san dabba da za ta yi wannan ba ta rayuwa dan haka dai ka zo ka samu dabba da ranta ko da ko ta bugu amma dai tana numfashi da ranta kai yanka shi ina mu dabba na'am na'am inda mutum zai tafiya ina fata mugari, tafiya ne wanda aka sani sunan tafiya ya halatta gare shi ya ajiye azumi da zazu ina fata mugari. yana da zabi ya ajiye azumi sai ya rama bayan ramadan ina fatan gani idan kuma yana gani zai iya jure ya yi azumin shi ma babu ne ina fatan gani amma dai ba ba kyau idan ya zama to zai sha wahala a cikin wannan tafiya ya ke yadda haka zai azumi to wannan in azumi a yi wannan yanayi ya zama to makuruni eh, wannan shine ma'ana hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake laysa min al fi safar ba da cikin aiki alkhairi mutum yi azumi a halin tafiya eh, wannan hadisi ba wai tana nufin cewa haram ne a yi azumi don mutum na cikin tafiya ba kafin ka fahimci wannan hadisi sai ka koma kissa me ya faru har manzo Allah yi wannan magana Yana ba ta magana yana cikin halin tafiya ne tare da sahabbansa sai aka yada zango a wani wuri sai yanzu yana wucewa irin yana yana ba jama'ansa sai ya ga wani yana ya kamar ya suma eh, mutane suna ta kokari su kare shi da da zanuwansu daga zafin rana ya ce me ya sami wannan za ka ce yana azumi ne azumin ne ya yi masa wahala ga rana ga wahalan tafiya har sai ya faɗi a kasa to sanadiyan wannan hali wannan mutumin ne manzo yake laisa min albirri asiyam fi Allah suka ce wannan hadisi ta da alaka ne da wanda zai ya samu kanta a cikin irin wannan yanayi yana ba da ubani dan haka idan zai tafiya zai wahala da mutum da abin da yake masa ne ya ajiye azumin ya rama bayan rama ko Allah subhanahu wa ta'ala ya dace ah, mun samu baki da yawa a cikin <laughs> a cikin majalisun da yawa muna muna musu maraba da zuwa kuma mun ji da da zuwa su Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi akwai babban mu kan